shi yasa a irin wannan ƙasar tamu a irin wannan ƙasar tamu ka zage dantse ka ce kana wa dimokuraɗiyya yaƙi ne wala aikin banza kake yi muna fahimta aikin banza kake yi gara ka rungumi Allah kai ta karatun alƙur'ani ka tabbatar da shari'a daidai gwargwaron iyawanka yanzu abin ban takaici da haushi ba jiya nake muku ishara da bidiyo da abin da ya faru da ƙananan yara a kotu ba Abuja ko kun san cewa guda hamsin da ɗaya daga jihar Kaduna ne arba'in da ɗaya daga cikinsu 'yan Zaria ne tsakankanin dogarawa samaru cikin gari tudun wada kaza aka ɗebe su AC na Zaria AC area command ya ɗebe su ya kai su Kaduna Kaduna aka wuce da su Abuja saboda taimakawa gwamnatin demokuraɗiyya yanzu wannan ba rashin kishin arewa ba ne ba ba rashin kishi ba ne. me za a baka ba da kai ake taruwa cikin wahalar ba in kun kama su kuɗin ladabtar da su mana ku bibbige su ku sake su tafi amma in ka ga halin da yaran nan suka shiga abin kuka ne da zidda hawaye kwanansu casa'in da uku a garkame idan ka duba sun zama ƙwarangwal ba abinci ba kulawa ba makaranta ba su da gata kuma wai a arewa muna da shugabanni muna da wakilai na jiha da na tarayya muna shi yasa wallahi barka ji alhakin waɗannan yaran ba zai taɓa ku ba shi yasa a nan nan wasu da na hana a kama su zuwa ake ana ta surutai saboda yarinya ce fa ai shekara goma sha uku da sha eh, bata kai shekara sha biyar a duniya ba bata kai shekaru sha biyar ba aka je aka balle kofar gidansu aka shiga ciki aka kama ta wata ta ce ina za a je ita wai ita ta kai buhu wai parts din mashinan da aka sace ko aka kona wai ita ta kai buhun da aka zuba a ciki laifin ta kenan wai ita ta kai buhu a lokacin da yarinya ma ba ta da lafiya wai ita ta kai buhu don haka aka kama ta aka je ana jan 'yar musulmi kafura ta ja gashin 'yar musulmi ana janta ki abin da baki ana sa ta a sel muka yi musu dabara muka yi musu shigo shigo muka yi namu na lauyoyi ga su ga yannan ba za su iya kama su ba ga su ga ta ba za su iya kama ta ba sai dai su zo suna wucewa ta kofar gidan suna hararan gidan ba za ku iya komai ba yaran da aka kama tare da su to su ne aka kukkulle aka yi kaza aka tarkata su aka yi wa iyayensu dabara ku zo ka kawo su yau a kawo su gobe za a interview da su ne daga Kaduna aka yi da su Abuja kwanansa 93 Ƙarƙashin dokar ƙasa duk laifin da ka yi cewa aka yi sai an yi awa awa 48 a kai ka kotu in ba haka ba an ci zarafinka na ɗan adam ba kai su kotu ba don haka wallahi barkuji wata ma'aikata na shiga muke magana da wani ya ce ka san matsalar Najeriya na ce ban sani wace a ka sani sai dai ka ƙi fari na ce gaya min inji ya ce matsalar Najeriya da alƙalai ne da lauyoyi da alƙalai da lauyoyi za su ce ai gaskiya na wata ɗaya wallahi Najeriya sai ta gyaru ya ce duk wani ɗan siyasa tarka-tarkan shi ɗin shi ina ne kotu zai je in ka je kotu ko aka ce adalci da gaskiya za a yi aka tsayi da hukuncin aka yi kaza cikin ce za ta gyaru lauyaye kowa ya rantse da Allah cewa zai yi gaskiya na wata daya ya ce ƙasar za ta gyaru <laughs> to yanzu fa waɗanda suka yi wannan abin fa 'yan anguwanni ne an san su fa wani an san shi wani makocin wani wani mutumin wani amma ɗa na kowa ne wai amma sai ya kama wai su za su miƙa su gashi kun miƙa su Abuja kuma tsinuwan 'yan Najeriya kaf tana kan yanzu duk wanda ya ga bidiyon na Allah wanda yake yi abinda aikin da kake yi na kaki ku duba ku ga in kai ritaya so what in kana ritaya kuma ka kare kenan fa kai duk aikin da kake yanzu shi yasa ka kyautata wa mutane wallahi kai adalci saboda kana nan zaka yi ritaya in ma rashin lafiya ba ta kama ka ba in ma baka mutu ba kana nan kana gani kujerar ka din wani ne zai zo ya hau wani zai zo ya hau kai da in kana tafiya ana maka jiniya ka ba da command ɗaya kafin ka buɗe ido ka kulle an zartar amma sai dai ka ga fa ana yi sai dai ka zama x sai dai ka zama former in first lady ce ke sai dai a ce former ko x in alkai in kai ne ma shugaban ƙasa number one citizen sai dai a ce maka former ko ex ba shi kenan ba abin da yake mai sauƙi ka sa a yi amma kana sauka sai dai ka gani wasu na yi wallahi project ne idan ka ƙizartar da na garin kana nan za ga an yi diverting ɗin shi wani ya maida garin su ƙofar gidansu ana yi ko baka isa kai magana ba kai maganan ma ka gani to me yasa ko Abuja ba za ka iya zuwa ka zauna ba ko ka je sai dai ka shiga abu kai kwanaki ka koma asalin garin ka zauna in kai shugaban kasa saboda ba za a samu shi wa gabanni guda nawa ba ka riga kai naka ka kyale su in kana kan yanzu kwanan nan ba ba ba, ministoci aka zaftare wasu ba to wa ke gaya maka a cikin kujeran naka da kake kai kana kai ba za a cire ka ba wa ke gaya maka sai ka karasa ka tarkata bayin Allah ‘ya'yan mutane masu sallah da salati, ka kai su cikin wannan surƙuƙumin wajen kwana ce sa'in da uku da iyayensu don ba su da gata ba su da galibu. A yi maka magana ka ce bautar ƙasa kake yi. Hato, sai makannan su manto, <laughs> wai wai wai irin waɗannan wai haƙannin su za su yi muwa, to su je su yi musu mana. wai wai abin da ake tumanin su da shi wai sun daga tuta to shi yaro in ya daga tuta wai ya ma san me ma'anin tutan wai muna fahimta sai ka ce ya tsikare idan uwar shi ne ya zuba mata da ido wannan shine abin wai ya daga tuta wai ya fito wani ya fito gidan gidan yaɗa jawabai yana ta magana sun daga tuta sun yi kaza nace Allah sarki jibi wannan gobe gobe idan shugaban ƙasa ya fushi ana ta maganganu za ka ɓata mishi siyasa na 2027 zai iya wantsalar da kai kayi ne don ka faranta mishi kuma gashi faranta wanda kake so ka yi mishi kuma ya ja ma bakin jiki ne Allah ya sa haka ya kasance muna fahimta wa qala ta'ala Allah madaukin sai sha wallazina takhadhu masjidan zirawar kufra wa tafriqan bainal mu'minin wa irsadan liman haraba Allah wa rasulahu min qabl wa la yahlifunna in aradna illa al-husna والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم الله كتا والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا كونغا للي ودن دسكي رقا مسلاتي أمتعين ضرارا وجن ترواه kunga wannan siffa ce da cikin siffan masallaci na zira duk inda وجن riƙe masallaci a matsayin to dirar ne bai halatta kai sallah a ciki ba bai halatta ka je shi yasa ka san Allah wallahi ka kula da inda kake jefa sallolinka ka kula da inda kake jefa me sallolinka dan zai iya yiwa ka jefa sallanka a masallacin dirar kuma Allah ya hana ba sallan gaba daya domin Allah cewa wallazina takhadhu masjidan diraran duk masallacin da ake cutar da musulmi a ciki to dirar ne wa kufran da kafirci wa tafriqan bainal mu'minin duk masallacin da ake raba kan mu'minai wa irsadan liman haraba Allah wa Rasuluhu min qabl da ko masallacin da ake karfafan waɗanda suke yaƙan Allah da yaƙan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun yaƙi Allah a baya sun yaƙi annabi a baya wai sai su dawo su ce muku ai su sun tuba za su gina muku masallaci yanzu za su yi kaza to wannan ƙa'idan shine ne dirar ne wala yahlifunna in aradna illa alhusna za su haka a bakunan suna rantsuwa wallahi tallahi billahi alladhi la ilaha illa huwa na rantsi da Allah wallahi niyyar mu kyakkyawa ce wallahu yashhadu innahum lakadhibun Allah ya ce ƙarya suke Allah ya shaida cewa su makaryata ne la taqum fihi abadan to ji Allah ya ce har abada ka taba tsayawa a masallacin nan kai sallah la masjidun ussisa ala taqwa min awwal yawmin yace ai masallacin da aka assasa tubalin ginin shi akan tsoron Allah tun ranan farkon a haƙƙo an taquma fihi shi yafi cancantuwa da ka tsaya a cikin sa fihi rijalun a cikin sa akwai wasu mazaje yuhibbuna an yatatahharu waɗanda suke son su rika tsarkakuwa wallahu yuhibbul mutahhirin Allah yana son masu tsarki afaman assasa bunyanahu ala taqwa min Allah wa ridwan shin mutumin da ya assasa tubalin ginin shi na farko akan tsoron Allah da neman yardan Allah khairun shi yafi alheri amman assasa bunyanahu koko wanda ya assasa tubalin ginin shi ala shafa jurfin harin akan gaban halaka muna fahimta fanhara bihi fi da jahannam wanda wannan abin da ya assasa zai yi mene zai tuntsira gudi gudi shi shi shi wutan jahannama wallahu la yahdi alqawm adh-dhalimin lalle Allah baya san mutane azzalimai la yazalu bunyanuhu alladhi banawribatan fi qulubihim yace wallahi barkaji tabbas wannan ginin da suke ba zai taba gushewa ba yana kai kawo a zukatansu a matsayin me suna samun shakka a cikin zuka illa an taqata qulubuhum har sai zukatan sun daddatse wallahu alimun hakim Allah maɗaukin sarki mai ilimi ne kuma gwani ne. To idan kuka bi tafsiran malamai ku akan waɗannan ayoyin wanda nan ba faken tafsiri ba ne. In Allah ya kai mu cikin suratul Tauba gargashin wannan ayan na rantse da Allah in ka ga masallaci nan nan ko to wallahi sai ka ji tsoron sallah a cikinsu. su. Sai ka bayyana wai wanne ne ake karanta da sunna ne? Wanne ne dai ake ba a cutarwa wanne ne dai kaza muna fahimta ko to yanzu misali da za a ce ga masallaci nan sunna ake yaɗawa a masallacin sai ya kasance ko kuma masallaci ne an daɗe da kafa shi akan bid'a da barna to in kuka zo fa kuka kafa wani wanda zai kalubalance shi na sunna to wannan da kuka fa sabo ba shi bane birar wannan shine birar saboda ai an daɗe da kafa bid'a a ciki da kuma raba kan al'umma musulmi da cutarwa Allah madaukin sarki ya samu dace yace hadhihi dasisa min almunafiqin alawwalina yace kun ga wannan dasisar daga munafikan farko ta takarraru amsilatuha fi khalfihim ko fi khalfihim alladhina la yulquna sharran ko la yaqiluna sharran anhum yace kun ga munafikan farko sai suka kafa wannan yace to wallahi tallahi irin wannan da sisar da suka yi to har yanzu fa ana yi waɗanda suka gaje su wanda sharrinsu bai gaza na waɗancan mutanen ba fakan min amsali masjid dirar zahiruhu maslaha lil islam ko maslahatul islam wal Ya yace masallatai nawa ne zaka samu yau din nan a zahiri a fili maslaha ne ga musulmai da musulunci wa batinuhu ta'anul islam amma a ɓoyi suka ne ga musulunci wa ahli da kuma ma'abutan musuluncin ko musulman wa sarfuhum an al mubin ila ad-dalal al-mashin yace zaka same su suna kawar da su daga bin gaskiya mabayyaniya zuwa ga bata wacce take abun haushi abun doyi yace falaital muslimina yaftinuna lidhalika al-khatar hatta yakuna masiruhu wa masir masjid ad-dirar hadaman wa tahriqa yace ina ma da musulmai yau za su farka akan wannan hadarin mai girma har ya kasance irin waɗannan masallatan da ake ginawa na hira ya kasance makomansu shine a rushe su kuma a ƙone su gaba ɗaya muna fahimta jama'a a rushe a ƙone ina mai rusau <laughs> muna fahimta kada dai maganin shi fata tabbata cewa arewa akwai dattawa kuwa ya ce ba dattijo sai dai zacce zo <laughs> ya Allah ya gafarta wa malam Nasiru ba dai ya mutu ba amma duk ɓarɓaramin da ya go ana kewaye shi ƙwarai da gaske duk yadda za ka samu cewa yana da aka ce malam an ce ba ka da tausayi kuma ba ka da imani ya ce a ina da imani tausayi ne da ban da shi <laughs> wallahi akwai abubuwa a ɓoye wanda malam nasu ya rufa ya yi duk rusau ɗin da ya duk kaza da kaza da ya go wallahi yana da alheri yana da amfani Irin su muna buƙatar irinsu tabbas yanzu muke kewan irin shi Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace in ya rusau in ya rushe waje kaza guda ɗaya to sai ya rushe goma kaza Na haka irin waɗannan masallacin rushe su ake yi amma fa kada dan wani ya zo makocinka ya gina ma masallaci ka ce za ka ɗauko diga da waye ka zo ka wuce na rantse da Allah zai caji naka for mischief a kotu kwarai da gaske ka taɓa mai gini ko katanga ha mischief tuni ma zai ce ka yi destroying din property din shi kuma criminal offense ne kaza shi yasa ka bi ta hannun hukuma wallahi ko ni a nan anguwar akwai rubuce-rubuce lokacin da na so in yi akan wasu kwangaye ko kango da ke anguwar da na duba na cewa in fa idan mutumin nan ya waiwayo nguwan nan <laughs> muna da akwai matsala sai na ce to sallim sallim haka ne gara a haƙura da wani mafsadan gara wata bi mafsadan ƙarama. <laughs> kila kai da ka yi rubutun matakan ka za a fara Ya ce show me your CFO show me your building permit you are safe a ce amma in babu ka kaɗe Allah madaukin sarki ya samu dace in mun zo karatu na gaba insha Allahu ta'ala sai mu tashi a hammu na ta'ijil ghazwa daga nan sai kuma mu koma mu fada mu'ujizojin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu kuma fada albaitun nabawi daga nan sai mu kai har abun da ya shafi wafatuhu sallallahu maradu rasulillahi sallallahu alaihi wafatu rashin lafiyar manzon Allah da kuma rasuwan annabi wanda wannan shi zai kawo mana ƙarshen littafin nan insha ta'ala da wannan muke cewa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh